ba zan faɗa miki me zai faru ba domin zan iya yin komai a kansa lallai wannan yarinyar ba ta san wace ce ummi ba amma za ta sani karɓa kai blokin a gabana ina gani in dai wannan ne ga shi da kanki yanzu kaga hankali na ya kwanta na san cewa ko ta kira ka ba za ta sani ka ba Labarin zuciya, labarin zuciya, labarin zuciya a tambayi fuska. Wai Ahmad kana ina ne? Yanzu mutanen nan sun kira mu je mu ɗauko kayan nan. ka san itatuwan nan wahala suke yanzu damuna ce wace irin rayuwa ce wannan aisha nan fa ba guduwa za ta yi ba in mun je mun dawo ai za ka dawo ku haɗu haba dan girman Allah ka daina irin wannan abun mana so kake mu asara yanzu idan ka san fa lokacin damuna ne yanzu idan ruwa ya jike itatuwan nan ba abin da za mu samu dan Allah okay to ba ni so ka ɓata ma dai ka zo mu tafi suna jiran mu su ba su da asara muke da asara sun riga sun karɓi kuɗi to shikenan babu to ina jiran ka minti biyar na baka minti biyar ah ummi ya aiki lafiya lauya kiki lafiya lauya wallahi kin zo ina ta waya ina jiran mutumin ne zai ƙara so za mu je mu karɓi wasu kaya eh wallahi dama wata magana nake so mu yi da ka to in ji dai lafiya miki faruwa lafiya lauya magana ne akan Ahmad to Ahmad wani abin yayi ne ba kuna magana ba ko wani abu ke faruwa ne dai ba sani yanzu ma muka gama waya da shi Abdul wasu ta ɗauka ta cimma mutunci menene tsakaninku da har za ta karbi waya ta ci maki mutunci na san dai aisha ba ta fiye irin wannan abubuwan ba kamar ba halinta ba ne amma ne mamaki sosai da ka faɗa ma kawai dai ina so ka shiga lamarina da shi ne in shiga lamarinki da shi kamar ya ni dai na san ai ba wani abu tsakanin tsakaninku ummi kuma dai asali ma dai kamar kuna dai mutunci dai kuna gaisawa sosai ban san dai da wani abu a ƙasa ba gaskiya akwai to menene wannan ina san shi san shi ke turka shi to amma baki san cewa Ahmad yana soyayya da Aisha ba kina ganin cewa zaki iya raba Ahmad da yarinyar na Aisha kuwa kin san yadda suke son junansu saboda Aisha da Ahmad yadda kika san Laila da Majnun haka suke eh to ai ba ta aka wai namiji dole sai ya auri mata mace ɗaya ba mata hudu aka halitta wa namiji aure eh, ba dole sai ita kaɗai ba eh haka ne amma aikin san an ce so gaman jini so su jinin nasu ya haɗu barkar to an gaya maka sani ka rubuta ka ajiye daga yau daga yau Ahmad abokinka sai ya kware da suna ka jira ka gani to ummi me ka taka ne zaki zo har inda nake gaya man magana ummi dan na faɗa miki gaskiya ummi lallai kin bo da alaba ga mu wala da lattin mutum ta dama ina so na haɗu da kai. Kira zo ki gani. gani a abbas kenan kai baka gajiya da karba to tukunna dai kafin wannan eh so da ke ni magana da kai da ma shi yasa na ci maka ina so na ganka akan kananka to shine na ce in dai na ganka na san cewa ba da matsala da kai in dai na yi magana da kai na ce da ma ina so na ganka na tambaya na ji wai ya ce min an siyar da wajen za a yi gini ne a wajen kanina ne ya kori ahmad wato sahibinki mm. da gurin aiki ya ce miki makarantar boko za a gina gurin a gidan uwarsa ni ba fito miki a batun yaran nan ba karina bane ba an gola ne aka zo da shi gidan mu. ya samu guri ya fandare ina zuwa ina zuwa zai ci kwalkubansa tana shiga hello kai Ko kusun uwarka na ce ta yaya za ka zo ka samu bawan Allah yana cin abinci a guri ka zo ka kore shi ka ce wai za a gina makabarta a gurin ka zo ka ga wasa fasa. to duk yadda za zuwa gobe don kanwa uwarka gaya na dawo bakin aikinsa ai wani baya cin abincin wani ƙur'anin ubangiji idan na zo gobe na gaba ka dawo da shi wurin aiki ba idan bai na cinna gurin nan wuta ba mai tatsi ne ya dawo dan iska kai da kake maganar nazir dan uwarka ko shekarar jiya da kago baba ka haihu? hajiya aisha ita ba da kuɗi lakadan ba ajalan ba ta je aka ba da kuɗin aka je aka suru aka zo ka yanka har aka raɗa yarinyar nan suna shege da bangalalen hancin kai na kasan kabarin wada ina ganin ka zuciyata ka san Allah yana kashe ka da dare dan iska ki ya hakuri bakin ji na yawa aka sai aka samu kisan dan adam sai hakuri ai na san ba ni da matsala da kai shi yasa dama na ce zan same ka to godiya nake shi yau akwai wani dan aiki da nake so na baka akan shi gaskiya yana yawan shiga rayuwar Ahmad an so soke abin yanka yanka gunduwa gunduwa sassara mai ko ha ba yankan su kumbiya <laughs> so nake duk dan wani abu da kaji ko kuma wasu maganganu da dai wani dan shirye-shirye da yake shirya ka sanar da ni ko me ke faruwa eh ni dama da ke gina asali na tsohon munafiki ne amma yanzu zan koma sabo zan gwala idanuwa na haka duk inda na ga ya haka ya haka ya haka ina nan ta kallasa zai ci kanyarsa wallahi to shi kenan ni eh, kuma zan ringa ware maka kasan ka na musamman eh, na gode <laughs> yanzu ba ya kamata a dan bada kasan na saboda yunwa yunwa nake ji a ai ka san wannan dole da to yanzu gashi to godiya nake to shi kenan godiya nake mhm. Allah ya saka ko yanzu raka ki ne a ka bashi na gode to shi kenan sai an jima godiya nake za ka iya rasa masoyi ta hanyoyi da dama rashin kulawa rashin damuwa da shi yawanci wa'inda suke da saurin fushi za a same su suna da kyakkyawar zuciya roƙon amana da kuma nuna soyayyar gaskiya ga wanda suke so rashin tattaunawa da shi rashin haƙuri rashin yafiya rashin mutuntawa ke nake so kuma ke nake so in faranta rai ke nake so in daɗaɗawa ke ce nake so a koda yaushe ina ganin hasken murmushi a fuskarki wani lokacin ba abin da za ka yi bane shine matsalar a'a abin da kake ne yake kawo matsalar ba na tunanin kowa ba na tunanin komai ban san kowa ba ban san komai ba sunanki ne kullum a bakina sannan a kwakwalwata tabbas idan ka rasa wasu abubuwa daga cikin waɗannan abubuwan da na furta to za ka iya rasa masoyinka ko kuma ki rasa masoyinki da a ce so zai mun wani halacci da ya bani wata dama guda ɗaya ya bani damar cewa kada komai na duniya ya iya birge ki fiye da ni komai wahala komai tsanani kar ka yadda wani ya zubar da hawaye saboda kai kar ka bari wani ya kai karar ka wajen ubangiji domin kamun allah ba shi da daɗi musamman akan azalimin bawa mafi yawan mutane suna cewa soyayya damuwa ce eh tabbas na yarda duk inda aka ce masoyi na yarda masoyi majinyaci ne saboda ita soyayya da kanta wani abu ne da ke fitowa mutum a cikin zuciya wanda da bai da shi da zaran wannan abin ya fito ma kaɗan ya samu kuskure zai ji ciwo kamar idan kana da wani ciwo ka so sashi to ciwon zai iya karuwa a yayin da masoyi ya rasa wacce yake so to wannan ciwon zai fami shi yasa dole a kira masoyi majinyaci bai da wani lokaci na kansa in ba tunanin birge wanda yake so ba ahmad babban dalilin da yasa a kowane lokaci nake son kasancewa tare da kai ba ka wulakanta dan adam kana mutunta kowa kuma kowa kana ba shi girman shi saboda na birge ki nake yin komai kuma ba na ƙaunar rasa ki ka daina sa haka a ranka ba za ka taɓa rashin kallona ba a kowane lokaci ko da kuwa da tafiya a gaba ɗaya rayuwata ba zan taɓa ƙirƙirar wa kaina tafiyar da na san cewa zan yi nisa da kai ba domin hakan zai illata min zuciya to idan ni ne tafiyar ba sai na bi ka idan kika bi ni ai ba lalle na iya yin aikin da na je ba saboda kawai kula da ke zan kama ni zan taimaka maka kuma na baka ƙwarin gwiwa akan yin komai mai muhimmanci na rayuwarka amma sai dai gaskiya idan na yi tafiyan nan muna tare da ke fa zan kula yan mata hmm, ka ce za a fasa baki da yawa bakin wa za a fasa nasu dai wa zai fasa musu baki ni din nan <laughs> to idan aka kama ki aka miki bulala baby kwana biyu ba na ganin ka wala baby na kin sai yin al'amuran rayuwa ne gaba ɗaya kasuwa ne ɓoye ni shi yasa amma gaskiya baby na kin fiye rigima wai kullum waya sau biyu sau uku sau huɗu amma kina cewa wai kwana biyu ta ai so nake in ganka ne shi ne oke idan waya daban ko oke kenan idan muna wayar baki a zumin din cewar gani gaki ne haka ma ce idan muna waya kina ji a ranke tamkar ganin gaki ne to komai sai an gyara miki wai kwana biyu kwana biyu ko bibi nan ne na hmm? ya kamata a ce fa mun samu hutu ko da wani dan gurin ne mun wallahi to ina ke shirya mana kawai duk inda ka zaɓa duk daidai in na ce zan zaɓa kuma zan iya ɓallo mana ruwa saboda zan iya kai mu inda kuɗi ba zai iya biya ba haka ne kuma haka ne kuma sai akwai yancan ne ko ban ɗau nauyi ba na san hajiya ta za ta ɗauka Gaskiya. shi nan, bara mu gani in Allah ya kai mu a satin nan, I think in yi so sai mu fita kawai. Ana kala zani. Hmm? Uban uban uban waye damar da wannan yara? O ina magana ma kallo na ko? shut up ban nan wurin kamar ya ka zo ka same ni a ka sai ba nan ba gurin nan ina magana kana wani magana eh, ina wani abun nan Allah wuce Allah ke irin wani banza yanya ga zaki dinga kula ko ki raina duk abun da nake miki me bana miki ba in ta bana kai ki a garin nan in siya miki kaya komai na ci ni ne ma cinki da shinki ni ne amma ku za ke kula wannan yan yaran yan kananan yaran ki mushu ba, wannan yaran ke ni kike juwa mu kai Waye? Wai waye? Waye wai? Ni ce. Ke waye? Buɗe ka gani. Ha! Ummi. Ummi. Na'am. Lafiya don girman Allah ne ya kake wannan gun Ban gane me ya kawo wurin nan ba. Bai kamata mu tsaya a wurin nan mai magana mu dan shiga daga ciki. Mu shiga ciki mu yi magana ummi. ummi so kike ki ja mun masifa so kike wani ya ganni a zo a hisba su kama ni kin shiga cikin shagona inda nake kwana hisba su kama ni a je a daure ni shikenan aka kai mu hisba sai a dora mana aure kaga shikenan na huta wallahi ina son ka ina son ka dan girma Allah ummi ki bar wannan magana na gaya miki tsakani na da ki babu maganar soyayya ni ina da wacce nake so wacce kuma nake so zan aura me yasa kike min haka Ya za ka ce me yake damuna? Ai kai ba mijin mace ɗaya ba ne. Mata hudu Allah ya halatta namiji a aura ai. Ni ba da wani kishi a kanta. Ko ta shiga na farko, ko ta shiga ta biyu, ni dai kawai ina son ka, kuma ina so in aure ka. Ahmad, ko mata goma za ka aura. Ni wannan bai shafe ni ba. Kawai ni lokacinka nake bukata. Ko yaya dai in samu lokacinka. Don girma Allah ummi ki taimaka min. don girman Allah ki taimaka min kar ki sani a rigima don girman Allah Amar wallahi ko zaka kashe ni a wurin nan babu inda zan tafi Wace ummi me yake damun ki ne ummi ba ta ganewa ne so kike ki ja masifa so kike ki sani a fitina ummi ina zaune lami lafiya ina zaune a garin nan ki zo ki ja masifa ki ce wai za ki shiga shagona ki shiga shagona ki yi me ki shiga shagona mi me da ke wannan wani irin abu ne ba na son wulakanta dan adam amma dole kin sa sai na wulakanta dan adam haba haba ummi ki gane mana ba na son ki ina da wacce nake so me damuwar ne wallahi Ahmad ko kashe ni za ina son ka ba zan taba iya rabuwa da kai ba kina ji dan yi murmushi mana yi murmushi ha ba ko ke ba yi murmushi nan Allah abin da nake so da ke ki kwantar da hankalinki ki je ki gida kina ji na zan zo har gida in same ki ne magana alƙawari shikenan sannu umma mama hai laraba mutum da masifa wai me amfanin san wanda ba ya san ka san maso wani ai wahala daga wancan sai wancan so hauka ne na gaya miki bana sanki ki me yasa mata suke irin wannan abin su zo su makale wanda baya san su ki je ki nemi wanda yake san ki mana rayuwa fa duk wanda baya san ka baka bukatar shi a rayuwarka hai bari sani yazo sai mun dole sai mun sanya zamu hello a ta sha bulala ba bibi don allah tun da zina gindin bishiya ina jiran ka a ci har yanzu ba ka jawo ba don allah ni fa gaskiya na gaji ba easy ba ka ba shi kenan sai ka taho yasa nake mugun san ka wallahi shi kenan ina ina jiran ka mm. <laughs> I love you. Salamu alaikum. wai ni ke so I love you kin san Allah yau ba zan yi bacci ba saboda tsabin murna ina can ko na ji a raina cewa tabbas kina nan ni kike jira wato zuleliya uwar kyau zuleliya yar albarka zuleliya yar hajjia jikan hajjia yar gidan alaji jikan alaji yar kirki yar gidan mutunci yar arziki irin albarka kin san Allah ke san annabi mm-hmm. da Allah dan annabi na zo miki da wata kalma ne kalmar tana da yadi musamman a wurin wanda iya soyayya gaskiya zuli na sani what amma gaskiya baka da kunya sanin baka da mutunci ni za ka gani ka ce kana so sa ka ce ma wai ni bari wani baiwa Allah manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya ce so dukkan mai ka kuma na zo na ce ina saki taimaka miki da rufa miki asiri dan tallan da ke ki daina yawo kororo kororo lungu lungu ki taimaka ma kinga ki kawo kudin sanan ki kona dubu ɗari ne ba zan raina ba lakadan ba adalan ba sai a daura mana aure wallahi amma kake kake min transfer hanta hanza ki bani saboda ana mai fetch alai ke kake mai da ni mahaukaci ni zaka kalle ni ka ce wai kana so na saboda ba ka da kunya kinga haba zululiya kai ki mun haka na rantse miki da Allah akan ki zan iya zuwa in kai kishin babata in je rubuta ɗakin kishin babata gaba ɗaya ke zan iya zuwa in cinna kishin babata wuta gaba ɗaya ta ƙone in dai akan ki ne da ka hau sama mu ba ka faɗo ma. akan ki sai in saki matar yana saki uku ko ko biyar to ai bari ka ji idan wa'azi kake so kai ko tafsiri kinga kulawa soyayya ba na son ka ba na son me son ka na tsane ka ni za ka gani ka ce kana so sai tallahu ka ne ke ma ba na son ka na tsane ka ni kuma ina son ki ina son ki ina son ki Allah ba na son ka wallahi ni kuma ina son ki ke akan ki aikin banza kawai ke akan ki na rantsa da Allah sai koma talatalo akan ki sai zai rusa dakin babata akan ki sai zai kashe kishin babata ka hausa man bene ma ka fado ni ba ruwa na dan ka mutu ni za ki hankali saboda na ce ina son ki to ba na son ka ba na son me son ka ma ni kuma ina son ki ni kuma na tsane ka ni kuma ina kaunar ki na tsane ka baby me ke faruwa ne sai daga murya yake kina shawo kai ni wannan nan wahala wai sanin da zaki na ka zo ka sa wata huda da makarto da duka na a mun tsinin ki ne kai malam ka zubo su kaya kamar kamar zaka

ke ba za ki daina wannan yawace yawacen gulman naki ba ko soyayya ka zo mu ko kuma ka zo ka walakanta ni ne ya za yi muki wulakanci in biyo ki gida kuma ki ce in miki wulakanci haba haba baby dai na faɗin wannan maganar mana ki zama mai confidence a jiki tunda kika ganna na dawo ake ma kin san da alkhairi na zo ni yanzu na tabbatar baka so na duk abin da ka ga dama yi min kake yi ni wallahi bibi ka san aishin kan nan na take haba baby ya za a yi unguji mace mai irin surar ki mai irin tsarin ki fi sabilillahi ki dube ki ba wancan da kike gani kawai to aure ne zami amma kin fita sura kin fita komai ya sa yin kyale ki to ai ni ma ina son ka muka gani haba ina son ki wallahi haba amma yanzu kin san me mu bar wannan maganan kin san me sa na zo akwai wani taro da zamu ne so wannan taron so ake kowa ya je da budurwarsa so gaskiya na ga na duba ki kaɗai ce mai kyan dirin da idan na tafi da ke za ki haska wajen to o oh, ka je ka ɗauki aishan ku tafi da ita mana aisha kuma ki bar maganar aisha wannan na aure ce daban kin fita fatsari kin fita diri ya za a yi ki faɗi wannan maganar fi sabilillahi yanzu abin da nake so da ke so nake mu je wajen to ni ma ba kama reni ba to mari ni ma bakin mare ne ba ni ma bakin mare ne kuma bari ma ki da kika mare ni da na je bacci sai da dinga shafa fuskar nan saboda hankali na ya sake nutsuwa ya sake kwanciya ba baby eh, ni fa bana son dadin baki irin na makaryata <laughs> wallahi ina son ki sosai ina son ka to amma yanzu nawa da aka biya ni nawa zan baki maganar kuɗi nawa na saba baki dama dubu hamsin to ki sa a ranki zan kara miki dubu hamsin ya zama dubu ɗari. Ah, Ai mu muke da arziki. Arziki ba kawai bane a wajen mu wallahi. Mu je. <clears throat> yanzu babu wani sauran matsala da ya rage. Na yi magana da Abbas kan cewar za ku koma wajen aikinka. Dan ya ma kira shi kanan nashi sosai ya masa fada ya ce babu matsala za ku koma. kina ƙoƙarin yin komai a kaina kowace wahala na shiga da komai kina ƙoƙari kina bani gudunmawa a rayuwata gaskiya ina alfahari ni fa duk abin da zai faru in dai akan ka ne ko wani zanguma ko wani abu ba na taɓa ganin shi a matsayin laifi kuma baya ɓata mara ko ina kallon shi ne a matsayin jarabawa ta soyayya saboda kiɗin alfahari na ce a dole kullum na ringa kiran ka matsayin farin ciki na saboda kai din farin ciki na ne ina son farin ciki fiye da kowane lokaci idan har ina tare da kai kina yin komai a kaina kina iya jira komai a kaina duk wani abu da zai faru ko wani abu da za a mu ba na daukan sa matsayin bacin rai ko laifi in dai saboda kai ne kawai ina daukan shi ne a matsayin jarabawa ta soyayya gaskiya bibi, ban san da wace kalma zan miki godiya ba na rasa ma da ta me zan gode miki dan Allah yanzu abin da nake so da ke ina son ki bani wani aikin wahala mai wahala sosai in miki shi a matsayin nuna bajinta akan abin da kika mu ba na buƙatar wahala ko wahalar da kai akan wani abu ni fa duk abin da za ka yi indai saboda ni ne na san cewa da ni kai ba buƙatar ka wahalar min da kanka ban taɓa yi wata ya mace alƙawarin zan aure ta ba amma yau zan miki ko da ce baka min alkawari ba ni na yadda da kai na baka ragamar rayuwa ta gaba ki daya na san ba za ka ci amana ba ya kamata na miki wannan alkawarin kuma ni sai na miki me zai hana ina matakar bukatar haka a rayuwata haka kuwa dole na su haka wai yanzu bebi idan muka yi aure ya za mu zauna kenan kin ga ke kina gida ni kuma ina wajen itacen mu gaskiya ni hankali na ba zai kwanta ba so ya sani sai ya kara kokari don kai kan na san ba abin da za ka yi ni bari in gaya miki idan muka yi aure zan dawo da gidana wajen itacen mu kawai kofar gidanmu zai dawo saboda gaskiya ni duk minti ɗaya ina son ina fita ina ganin ki sai da ke ka dora ya sani hawa ruwa kenan ai ko hawan tuwo zai abin da za a yi kenan <laughs> <laughs> labarin zuciya gida magana jawalan nan ne dan Allah kai daga kawo min jala take tafi da kaddara tana neman ta tayar min da riski a loko kowa yana yana kokarin ya gane harkar da nake yi sai an faɗa maka zan kawo ma kayanka to bari na buɗe ka na rantse da girman Allah idan dai baka tashi kwalarka ba za ka fada cikin ƙurar da baka tunani ka dinga kula da dama da hauninka saboda na ga kana zagaye da yan aƙilu a ya iya jefa ma wake cikin garinka idan ya fada to lissafin ka ya lalace na ba kida mai gida lomalle yanzu duk yanda ake ciki dan ta kama mai maja ka taba na a jawwala amma ba na tunanin mu yi ta nan na fi tunanin ta cikin ɗakin tsimma nan kai mai gida a kai ba na yadda da kaddara sabida kake gani ni da mai ni da kashi ba ma haɗa hanya ko me na tuba ni ba na tunanin za mu haɗa jiya mu da shi Oki. na jawala akwai matsala kenan dama shi yasa na ga wayar da face id ga ya musu ina san haka za ta faru oke kawai zan je in karbo ta in gara musu zanzana su dan miya ga musu wanda kuma yamin shirme na ci uwarsa a cikin su dama na wajen haushin wannan tarkeken dan wala katan balla satan ma bai iya ni nake gaya ma ga wajen nan ne layin wai anan layin yake ga layin nan layin yake in ka nan layin yake ina gaya ma yau kaga wajen nan ai ga wajen da yake nan a nan yake kwana a nan yake wai yanzu wannan yaron a nan yake a wannan matsiyacin shine dan Allah jiyan inda yake kwana dan Allah dan annabi kai ban sanya aka yi aisha ta kamu da wannan shirmin yaron nan ba wallahi a yake kwana kaga ni na gaya ma fa wannan ba ma sai ka walar da kanka ba ni ka bar ni zan ji da shi wallahi da na kama yaron nan sai na wuce fata fata wallahi yau raina ya mugun ɓaci a kan kwantar da hankalinka yau shi ya ji da kanshi zai ji da Aisha a can ƙauyen ma wa ya san abin da yi an ce fa dan mayu ne jikan mayu ga dan mai ta ya za a yi ne wannan kofar ta buɗe yanzu kai nan wajen ai ba za mu kai ga haka ba saboda za mu iya samun matsatsaku da kuɗin cizo su waye ɓeraye kai ga mu idan muka buɗe ma kar mu je mu janyo kanmu saboda buɗe nan daidai yake da buɗe gidan mahaukaciya wallahi wannan gidan to ni dai shawara mai gida komai dai ka bar nuna ni dai zan kasance mai bin umarninka ko ba haka ba saboda komai ina ganin canji wallahi ina ganin canji mai gida saboda ni ka ba ganni ba shadaudau dau wallahi Allah kaga shege muje normal ai sai na gaya ma sai sa na gaya ma wallahi sai ya ci gidansa ai wannan yaran ai ka kwantar da hankalinka mai gida ba wani abu da zai wannan yaran banza waye ci maye dan wala yau bebi ai tun da na ji ka ce kana son gani za mu yi magana na labari za ka ban masu daɗi masu sanyaya zuciya saboda na san ka akwai bada da labari masu sosai ma kuwa ubangiji allah ya sa kalamai za a gaya mu wanda ba a taba gaya mu a mata a duniya kin san me dama akwai maganar da nake son a ah, wannan kawar ta ci omi oke oke na gane ka ce budurwar labaran ai lallai kawai labaran kin san me ke faruwa sai ka faɗa ta zo ta same ni ta faɗa min maganganun da ba su man daɗi to kai kuma me alaƙa ka da ita za ta gaya maka magana zuwa ne ta ce man wani tana son Ahmad Ahmad? To, ban gane wani Ahmad ɗin take nufi ba. Ahmad Dinawa, Ahmad Dinawa ta zo tana so. Kai in ma takaice miki karshen zance. Har ɗakin mu ta je neman sa. Ɗaki kuma? To me ya haɗa zuwa ummi da ɗakin Ahmad? Ita gaskiya ke ba ta so kin fahimce ni. Da na kula cewa ba ta son gaskiya. Shi yasa nace ba zan ɗauki doka a hannuna ba kawai ni a matsayina na mijin hankali ba zan biye mata ni wani abun da ba shi ba ne kawai zan faɗa mai ke ce daidai da ita. to ita ummi tana tunanin har akwai wani kalamai da za ta faɗa wa ahmad da zai so ta tana tunanin ahmad akan wannan budurwar tasa abin da bai ji bai gani baya ganin kowa a gabansa yarin da za ta mai sutura ta bashi kuɗin kashewa ta bashi duk wani kulawa ita ina ta gansu. me take da shi me take takama da shi da har za ta iya soyayya da Ahmad ai ina faɗa miki ma inda kin ji maganganun da ta gaya wa mako kai ina kuma baki san wani abu ni fa gaskiya na faɗa mata yace ummi da ni da ke dukan mu dai a anguwan nan muke dukan mu talakawa ne muna rayuwar mu sai na ce ummi kada ki je ki ɗebo abinda da ya fi karfin ki zo ki ƙara sa mu cikin wahala mu ma da wahala da mu ciki ma amma ummi ta gwada min ai ni ta ma kula hasada nake mata bakin ciki nake mata ba na son rayuwarsu ba na son tarin tare ce a in na miki bakin ciki ne riba ta so ita umman bata san dangantakan da yake tsakana da kai ba za ta kalli tsabar idan to me za ta ma hasada me na kasa ya ci balantana ya ba na sama to me Ahmad din yake da shi na farko dai budurwa ce take masa balantana har ta ji aranta tana son sa ita kullum ba ta da aiki sai ɗebo matsiyata talaka wanda ba su da shi lalle ummi rashin kunya ta hatta kai ta tinkare ka ta gaya maka magana to zai ta samu Ahmad din ta gaya masa mana ni kin san me na faɗa mata ce mata ne ni ba zan ce Ahmad ba zai so ki amma ba lallai bane ki samu shiga a zuciyarsa ni shawara na bata da ce ta yi haƙuri ta ji da yanda take ƙyala Ahmad da shi da Aisha nan sun riga sun yi nisan da ba sa jin kira kuma shi so ai gaman jini to jinin su ya riga ya haɗu raba su sai Allah idan kika ce zaki shiga zaki tsoma kanki a wahala ki ce da ɗan labaran ɗin ki dai ku maleji dai ku yi rayuwa abinda na faɗi kawai shi ke a haka ga ya inda tawo ba inda ba hankali duk lokacin da Aisha ta san tana soyayya da Ahmad rayuwarta ta ta karyar don wallahi ina tausaya ma rayuwarta sai na faɗa mata dai yanayin halin da muke ta ga haka yafi mata ne sai a barta ta je ta yi abin da yafi mata da Allah ki dan yi mata nasihu dai ki ja mata kuɗi ni kowa tashi ta fishe shi ba matsala zan je yanzu tafiya za ka ok dama maganin ce ka ni ba haka ba shi kenan anan ma zan kwana Allah <laughs> Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Am suna na safina. safina To sanne Safna. Yawa. Am dala kai da yar ganin ne ko in ce kai mazaunin garin nan ne? Kai dan garin nan ne? Safna, a garin nan nake Safna. Ya wannan ba ma ku ci Oh, dala Ina jinki, Safna. ko ka san wani ana ce mai ahmad ahmad safina Kun more kallon hawaye takun farko a tashar youtube mai suna duniyar kano sai dinga zuwa muku a kowace rana da misalin karfe takwas da dare maza ku garzaya youtube ku lalibi tashar duniyar kano ku yi subscribe sannan ku danna alamar kalalrawa more kallon hawaye takun farko ban gane me kike faɗa ba. A kan soyayya ta mana. Soyayya da wa kuma? Malik dan Allah ka so ni. Oh my God! Ba abota kaɗai nake bukata a wajen ki ba. Ina bukatan soyayyaki. Ina son Malik fiye da tunaninki. Me hakan? Ko ke makauniya ce? Wallahi sai mun ɗau mummunan mataki a kansu. Dan Allah, ki karɓa soyayya ta Ni fa ba na son ka, kuma ba na ƙaunar ka, ni ban ma taɓa jin sanka a cikin zuciyata. dakata mu da hawaii. mali kuma dukkanin dukkaninmu matasa ne komai zai iya faruwa amma kuma mu ba yara bane ku dakata zan kashe ki kuma in kashe sa sannan kashe kaina a'a ni za ki kashe Hawaii, find out roll dice end.